Ya ke shugaban da'ira, shin kuna da kwamitin sa ido ga 'yan kasanci? Hakika muna da kwamitin sa ido ga 'yan kasanci a nan cikin da'irar kure. Wanda ne suka sa kuka girka wannan kwamitin? To a gaskiya mun kirkira wannan kwamitin don samun sauki a cikin ayyukanmu don girka yarda tsakaninmu da al'ummar gari. Tunda in jama'a suna da masaniya bisa kan abin da ke faruwa a ofishin magajin gari, abin zai sa a yi shugabanci cikin sauki kuma kowa zai san matsayin shi. Kwamitin sa ido ga 'yan kasance yana iya cewa kamar mutane ne da ke tsakanin al'umma da ma'aikatar magajin gari saboda suna tambayar ofishin magajin gari abin da ake ciki don ba al'umma labari suna wayar da kan al'umma kuma suna shirya shirya ayyuka cikin harkar gudanar da da'irar. Da har da wa suke gudanar da aikin. Euh, suna aiki tare da kowa yin ina iya faɗar haka tunda a wani lokaci ko suna ofishin magajin gari cikin makarantu asibitoci kuma suna sanar da al'umma abun da ake ciki. Yaya kuke ganin aikin na kwamitin sa ido ga 'yan kasance? Muna jin daɗin aiki da su saboda tun su sun sauƙaƙa mana a cikin aiki. Tun da a da sai mun tashi mun tafi a cikin makarantu don ganin abun da ke faruwa cikin rumfuna. Hal asibitoci sai an tafi, ofishin muhalli na noma da na kiyo. Amma yau su ne ke bibiyar dukkanin wa'annan abubuwan su zo su faɗa mana mu kuma muna aiki da sakamakon da suka bamu. Kenan gaskiya mu wannan kwamitin ya kawo mana sauƙi. tunda muna da ƙauyuka 41 cikin da'irar kore. In muka ɗauki ɗaya fannin ba da ilimi in muka ce za mu duba dukkanin matsalolin da makarantun ƙauyukan nan ke fuskanta kwanaki nawa za mu yi wajen gano matsalar kowane gari. Akwai kuma ta fannin lafiya, ba da ilimi, muhalli, kiwo, wannan duka kwamitin sa ido ga 'yan kasanci ne ke kiran ma'aikatun su tattauna su nemi shawarwari sai su sanar da mu shawarar da suka yanke. Mu kuma in abin ya mana mu yarda. Akasin haka kuma za mu kira su mu gaya musu inda ba mu yarda da shi ba don samun gyara. Sur téléphone, nous ne sommes pas d'accord, on va arranger. Feed your body.